bayan zaman dishin da muka yi na tsawon awanni cikin tsakiyar dare ne ma aka fara hada hancin sakamakon zaɓe na jihar adamawa inda kawo yanzu aka kawo sakamakon zaɓen ƙananan hukumomi tara cikin 21 kuma an fara ne da karamar hukumar madagali APC has a total of 3,331, 3, 3, 3, 1. tun farko da yake jawabi kafin soma hada hancin sakamakon zaben da aka kawo da kanan hukumomin jami'in bada sakamakon zaben da aka turo jihar adama farfesa akoba joffrey da ke zama shugaban jami'ar gwamnatin tarayya da ke ukari ya yi bayanin cewa thank you again for your those of you who are doing this as a service to the country we appreciate it da farko dai wannan babban aiki ne da aka dora mana kuma za mu kokari na ganin uh, mun yi abin da ya dace wajen bayyana sakamakon zaben a haka muke bukatan haɗin kai da ko wakilan jam'iyyu da aka turo a cewar jami'in bada sakamakon zaben uh, i know this has taken us a long time but to sai dai kuma an samu hatsaniya a yankin mobi game da batun bayyana sakamakon zaben lamarin da ya kai an yi amfani da jami'an tsaro wajen kubutar da baturen zaben da aka tura yankin dr amuga captain na malawa wato matasa ne suka ce ba za a ɗauki zan ba a yanosin akwai ya umarci gaban eh, zaɓe na nan wai ya kai rizal yola a yi announcement eh. matasa suka ce ba su yarda ba sai a announcement musu a nan sanatoriyan ita yanzu ana kewaye a wurin gaba ɗaya matasa suka ce sai dai a kona sanatoriyan din ba su yarda ba. to yanzu da matakai aka ɗauka yanzu. yanzu dai na jin soja da 'yan sanda sun zo sun shiga suna yawa mutanen ainihin magana. su dai wakilan jam'iyyu sun ce ba suna nan daram har sai sun ga yadda ta kaya da farko ga alhaji usman muhammad ibrahim wakilin jam'iyyu jam'iyyar adawa ta apc eh, har cewa akwai ƙananan hukumomi wanda suka iso nan wannan farfajiyar wajen taro inda za a tara sakamakon zaɓuka da aka yi a kananan hukumomin sun iso amma babu wata cikakkiyar bayani wanda za ka ce abin da ya saba shi ma wani wakilin cewa ya yi na wakilta sdp ne social democratic party to ya suna to ko mun gaji dole mu jira jikinmu ba zai sanyi ba don mun san dalilin da muna nan kamar adama a jihar taraba ma an samu tsaiko wajen hada hancin sakamakon zaben mr fabian yame jami'in yada labarai na hukumar zabe inec a taraban yayi bayanin halin da ake ciki muna kan jiya ba su fara zuwa da kawo yanzu ba wani karamar hukuma sakamakon wani karamar hukuma da iso daga nan taraba babu babu ba wanda iso yau karamar hukumar taku na daga cikin waɗanda aka yi zaɓe ya zaɓe ya kasance a nan takun suna kai no problem don nuna kai na to kamar a ukari an samu wani matsala nan ukari inda ake zargin kan cewa an yi amfani da abin da ake kira duplicate result sheet ya lamarin ya kasance ban je bukari ba ban san nufin na kan bukari ba to amma da gaske bisa doka kuna amfani da duplicate resources ne ko kuma da ainihin babu ba mu amfani da duplicate a ibbi akwai batun kan cewa an a ringizon kuri'u na batun magana an tafi da katinan zaɓe na yan majalisar wakilai an dawo da su koko ya aka yi ibbi na ibi na akwai officer da mu da aka tura ya je wajen shi bai dawo ba so ban san ko ya ana dai sarin cewa a wannan litinin ne za a kammala hada alkaluman sakamakon zaɓen da aka kada a adama da taraban ibrahim abdul'azizu sashen hausa na mura amurka daga yola a najeriya